Wasu direbobi kenan yayin da suka tsare babbar hanyar da ta hada jihar Adama da Taraba a garin Mayabalwa domin ko su nuna fushinsu bisa tatsar da suke zargin cewa jami'an tsaro ke yi musamman a ranakun kasuwanni. Hanya ni direba na in godi mun iso ka hanya mun ce za mu bada su suna ci suka ce sai ɗari biyu shi ne masala ne. Polisa ya ka tangarda sun jiki ne ranar asabar hanya ga wurin ma hanyar ganye domin abun da ya faru tsakaninmu domin naira hamsin na ce zan bayar suka ce ba za su kawo naira hamsin ba ya za suka duke ni. Eh, na fito daga Taraba zan je ni direba ne. Roadblock ya yi yawa a hanya kuma hakan yake saboda daga bayan nan daga dan bayan nan zuwa nan kawai cikin point ɗaya ne da cikin point hudu ne kuma duk inda muka je naira dubu muke ba kowane cikin point ko sawa inda get ɗaya yake yanzu ya zama get uku biyar ne a wajen kuma kowa sai an bashi yawa in ba haka ba kuma su nuna za su walakanta mutane saboda haka mu mun wannan abun ba dan wani abu bane dan muka cin cin kanmu sojoji suna nan yan sanda suna nan duka suna nan kowa sai an bashi in ba bashi ba kuma za a walakanta mu kowane hanya suna tsayuwa muna zuwa da fasinja sai su sai sun mun ba su kuɗi kafin mu wuce idan mu ba su kuɗi bai sai mu gyara fakin idan muka gyara fakin ma wani lokacin ba za mu zo su duba bayan motan ba wani lokacin ko leƙa motan ma ba su ba sun ka a cikin rana to su ce maka har ma ka sauka a cikin motan ka bari kawai zafi ya dinga dukan ka in ka sauka ma kuma a ce za a dake ka kuma wallahi ka saukan za a buge ka musamman ma kamar soja kam akan hanya su ma kansu dai matafiya da kuma 'yan kasuwa sun koka ne game da wannan lamari da ke faruwa a yanzu. Wato ni dai dan kasuwa ne kuma a kullum ina zuwa kasuwan ƙauye ina tafiya da direbobi. Har ya kasance direbobin da su muke tafiya da su suna kokawa cewa idan har muka biya kuɗin mota idan suka sallami hukuma a hanya zai kasance ba abin da su su saurar da shi. Wani ma a takaice misali nan da ganye muna biyan ɗari takwas takwas mu je idan mun biya ɗari takwas takwas mun je ganye to hanyar ganyen na akwai giyar da ake biyan naira ɗari ɗari akwai giyar da ake biyan naira hamsin hamsin in kai lissafin giyar daga nan ma balwa zuwa ganye za ka samu giyar wajen bakwai takwas abin da ya sa masu kace ce ba za su rage mana kuɗin mota ba kenan saboda sun ce ya kamata ma a rage kuɗin mota tun da mai ya sauka shi yasa suka ce ba za su rage mana kuɗin mota ba sai da dai aka ɗebi tsawon lokaci kafin ma a sha kan lamarin yayin da na 'yan sandan jihar adama ta ce fa za ta ɗau mataki sb usman abubakar da ke zama kakakin na 'yan sanan jihar Adamawa ya kuma bayyana irin matakin da za a ɗauka yanzu. Mun tura eh, shi d in musamman ma area commander daga nan Yola shi mai gida ya sa da ta kama hanyar tafi domin ya ga an warware kuma an ci gaba da eh, zirga-zirga wato ma'ana motoci su ci gaba da Ah, tafiya kan wannan hanyar ba tare da gomawa ba. Kamar wannan ba shi na farko ganin kan cewa ana zargin kan cewa kowane ranar kasuwa akan tare hanyar ma bala da na goro da dan sansu wani mataki ko dauka batun kaban na goro nan kada ya kawo ni matsala. Wayannan suna ne ah, kashin kansu ba tare da sanin ko kuma da umarnin ah, manyan 'yan sanda ba wato a takaice abin da ke son fara maka abin da suke yi ba daidai ba ne ba shi sa kamar na fara maka shi eh, kwamishina ya ba da directive ma area commander a jihar ɗauko wayannan wanda suka hazata wannan abin a kawo su kuma a lantar da su daidai da na laifin suka yi a eh, hukuncin mu na aikin dan sanda. To koma da menene dai yanzu ko an zura ido ne a ga ko yaƙi da cin hanci da rashawa zai kai ga masu karɓar na goro akan hanya ko kuma wanda kuma lokaci ne kawai ke iya ba mu amsar wannan tambayar Ibrahim Abdulaziz. Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.